بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله تعالى يا فيلو يقولوا بكراتي من لتافي شرع السنة يا الإمام البربه أه. min littafin alhaƙidatu tahawiya na littafi ko ita aƙidayen alisun na jauna ba su ko yanakin katuyen sanyice ko a ciga ko yanakin karatuyen gutsanyice min littafin mankon nan gaya a sheik ahmad bin muhammad bin salama bin salama ahmad bin muhammad bin salamata bin salamata rahimahullahu ta'ala manga bankurota ya adwani be gutsinci ونقول الله أعلم فيما اشتبع علينا علمه yi aqida ya ahlus sunna na itatu bana ngaya da je sahaba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ibn wagai wa ahlus sunna agai zijo sahaba jo be zeji takpa bana wada tata aqida bo to ga da safiya ahlus sunna gayya ji feji ga allahu a'lam so ko ga gan fi mashtaba alaina ilmuhu e bayana kikiu iga da ba bana na e ba bayani na tsotiye a yi ya ja hukunci lada ya ziyo ya Allah subhanahu wa ta'ala na ga mai adalci ebo kibu ebo ya zuwa titacin bai gagada ne ya tiya ga mana aya ji mabe na wugwayen dedebu na tatiyan zandoro na gagada adini ya tiya kibo ya tiya ga mana wana ina wata na ogo wake lara ya gaga latin ya gba gaga gaga ga mana da ne wuda asali sarawin ibo ga tsoci na wani ga kul innama harrama rabbi alfawahisha ma zahara ha. وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشكوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون نغاي محل شاهد ezu gaga etiyan adini tocho babu yankin babu ilimi bago na ga so ina yaji ga Allahu a'lam na ga sifa za kirkija ƙur'anu gawa minan nasu man yi jadilu fillahi bi ghairi ilmin wa ya tabi wa kula shaitani marid e ji fita ci wangi jo na je gomi daga adini bi ghairi ilmi wajen ilimi are adi ilimi a adi hakika ganna daga ba soci ba e Bana ilimi ba mafi bai na yi sokwa ga anabi ga umarci ya yawaya bugu ji siffayen zakirka Buna wade ga ga ilimi ya sai dai ra'ayi ko ga mana ngalan ga wa man adallu mimman ittaba hawahu bi ghairi hudan min Allah ziga ni ku zami tu ene safira yuno e ganga dadi ne wati rayu bona bi ghairi hudan min Allah unde ba undo cinu la daga ba so ce tiya alamar mun shona bugo akida ahlus sunna ga ni wa ga wa mata wa ga Allahu a'lam iji fahimta ko ilimi ji fibo wasu soza wangi bogo na tsofiya na amewa na ga isi fayan zagurusho ebo na sokoji anabi muhammadu foro sallallahu alaihi wasallam ga yi nude kike wana waga wuta suratul kafi so shiga kulillahu a'lam bima labisu lahu ghaibu samawat wal ard gagan soko ga te lissafi yana sahabul kafi jife ba rufu gaji na ji so shi labara ga innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ajin ga fogu kya feo gaga Allahu a'lamu bima labifu soko ga de tice ya ga de tice ga e tin lokaci na feji da na wuce wani a fefi kwankoro wuce wani e mu ga en na da sama gutawa bakin gutawa bai na mu gate na so da bukata na yi fya ngai layi gaibu ga gaibu ma ga ba anna ilmuhu en na cikin sai na amma ya ba so ko so ko da gaibuwa ga yanda ta so so ko de yi ta gaibu be amma yandoro filibu ci bubu ga wucin ake gina nabi sallallahu alaihi wasallam ga ga ki hukunci ne ge shiriki na jitsuna ege wa ga na laji bali ga kya nabi ga ga Allahu a'lamu bima kanu amilin so ko de titeya ali na feta tuboya etuna ja da ba ku ba so ko ga te mi te na jin biya ina ngole ga ilimi wa na so nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ngama lawa ku da teto socio bogo ke ga man egi makanta lamari aqida lamari ibada na ga so na wajen aibuwa nifiya na ga waza zungan na ga waza zungan ibuna aya bi hadisi shi be na ugwa dede boyan zai gaga da adini babu yin ilimi na so kusi be ci ne nga mala sayyidina umar gan la tajkhalu khata'ar rayi sunnata lil umma e ga zo zozo la rayi je na je ga tira yo he bi cicina e ga ulla je ba wi aluma je mare na ga ga dadini ma cho ga rayi mi yo ti bi cicho in fi aza wangi tuta tibu sayyidina umar ga ga jimu mare e bona yana yi ba wuna soko ga annabi ga doro ga ba ga cace le ba bayan tsoci na gan bayan tuciwi na sun zawangi jitu tun na yawugwa dede boyan man ya fatawa dede ya ce akida dede ko ya ci ibada da shari'a bai bayana mu ce su sun al'umma ji tuta tuba e laza wani ji tara yi bici cewa mare ji na umar na abubakar wato ga ayyu arudin tukiluni wa ayyu sama'in tuzulluni in kultu fi ayatin min kitabillahi birahi aw bima la a'lam kin kici alamiyo sama kici ma kami wuro abbe kimi abubakar gaggagan eti aya ndo choli ta fi soko eti fahimta mbo eti rayin bo made ti ta hakika ti wana wa gaga wa fasara qur'anu jikin do mina no ne ganne ne ugwa gaza ko ji pata ya bayan ilimi na jiga swana elula kuda te so ziyo allah subhanahu wa ta'ala Hmm. sayiduna abubakar etiye waliji na wani zuma nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ngole qadiya bebe yulani fondoci amma wunde dalili qur'an oti ga wuci ba wunde dalili hadisi oti ga wuci ba wuci ba yanzu be rayuwi ci di ijtihad e wannan gude matsayin yake ijtihad man ku ya dini bo amma waje ijtihadi zo ya tiyan hukuncin na na bayu na kiwugo ga ha za rai na ga yana ijtihadi mi a ga rai bu kokari wa da wuji kawai ya tun ya gbare bai na to ya safi mina ya ga za rai na ga rai mi fa in yakun sawaban fa min Allah na tumba hukunci tubo da na wayi boro so koya mi pade wa in yakun khata'an amma wai bici mi cewa ya ti na bufa minni daga bambu wa astaghfirullah mai afufa be tuci e ti man yi jiri pa te ga gawre mi e wa afufa be tuci mu je iji yi ijtihad asawa ya kici so de ya da so ko da ba katun tun da ba ko ma je mufti ko e ti ga mana kace wa de ilimi ba laifi je ma je tarbiya da e bayan ina manya gani gaga wana kulu akida ahli sunna ya ji ga Allahu a'lam fi mashtaba alaina ilmuhu e dena ilimi ga soyina ide akika wana e bona kan do choto la marindo do ci wade baye tin do titi wa mawa gumi ako yo le ga to so ida rikicho to ga ya fatawa ti ya fatawa be na to ya e karara so kwa mi ogan wade jiuna gai na lamiya fatawa ti ka zaune bu dalili ka zaune gala man shiga fatawa zon yau ebo na ibn qayyim ga zai ya fatawa nan wai kinigi bayan zai dangwa ba ta ka da kinigi bayan tosho na signature a shaga wai jina wani amma ga yaza signature ji ba ta ka da mutu ya kan do fitinu ga annana wannan dangwa babu na wasa ko su ko ji kwadin bi alkhairi ji sai ganin bai gangan e tira yau bankurota ya gwaro ngayi ya adwa ni bai gutsu an yi manga man ga wa nara almasha alal khuffain fi safari wal hadari kama ja'a fil hasar yi yi bi akide ga wafi kiyan wafi ofi guba ba ko saskin guba ba bayanin da cewa ga adta eda ofi o kendo be shirai na da gwambo da nan gai shirai ya muhammad bin abdurrahman alhamis nujin alaƙidatu tahawiya cutu alaƙidatu tahawiya almuyassar ga hata eda wofin ufiwo wofin soskin wo wofin kiyan ida o amma gwa na mele gba littafi mai saudiya ce wani kiyan soks mai fiki wujo da ma ma'ajin ya dabe to kiyan safiyawa da bisharati na ja cice tiya uffiya wani ina waga aji uffi na sharati wuje dan zai fahimta ku ta man ga akida ya alu suna halalli wani wafin kiya uffi na kama ja fil asar kendo na da su bai tiya fifiya uffiya wani bisharati na jiha fi fiki uji labe gan wata ya e bayan kiwon ya wufe wani adisi wugwa gan zai dan zaune foguki inda da mafi wufe foguta zai madan shawana faini amma kawo gadan zaune na bacin ngole gan wọn ogun foguta biya wọn ogun foguta biya sai dai wọn ishe pata ko bawuli tsawo dajin wagajen lakandoro wà jí kí hàn wà fi ń fi wà fi ń fi na gáyì ka'ida ga a ci ga amma ina laye ne ga da ina wani wani rafido ji zije rafido shi a ji a ya ci alamarin na leba famba gani bi hadisi ya zo fi ofi guba ba hadisi wani bi mutawatir na daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi wani jama'a dan yi gobe ta ce sahaba jawar in ga yi mutawatiro nan wa ya ja wa ga pata ga mana ta zo misali sahaba na daji kaza na daji kaza na daji kaza pata ma gawo wuje ga yaji ni bo fe wace ga to ta gumi ha be waje ga iya ga kaza no ga zo e ba ala da wani wa ga an yi tawato walal qadi ga mana zo a gumi gona hadisi mutawatir ganin amma jemma na shiga ajin da bai kiyan bai fifiyan ofiyan bugu akida ndoro mai lawi na wani ga ga ya zai bai tiya ta ce musulmi je wani ja ce bayani ile ba na. ta iji ishara ya maji na ife ba a cimma manako ko etiya shubuwan doci na jijin ma na jagwa suna man ji majan raddi mini raddi na jiman jijana ngai gaga kiraya wamsa obiru usikun wa arjulakum ila alqabain kira gubo yana tulana ade wa arjulikum amade yake yo wa arjulakum agwa sun kirayen wa arjulikum ga dalili a da wamsa ubiru usikum ya yi tiye jifin wa arjulikum ilal qabaini to bice ke dai kendo ne fitina ga gaya jiki ha ya fi bice wani Manji ce ga yiwu zai ji fasara a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani to ci ga ina an ilaika ilaika zikira da tubayyana linnasi ma nuzila ilaihin ya qur'ano ciyawai ebo tewon yoya zawon gizi ga yanayi kpanar ki a nabi muhammadu jina da lajina sallallahu alaihi wasallam wọn fi beci fi kashe wani wuna wani wuna kashe wufi wufi sahaba na ji lalula ya nabi muhammadu wi e ba gan to ba tuna dole pa ta baba la ilimi alulajin daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an ni ga fe jalu na igboro anabi muhammadu bogu magaga ya jikiyo ya fi fiya be zima tsallayin nan na bi anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an ni ga bayani biyu e je ma danyo a shiga make la'aya qur'anun nabi ayyo kashi za mu ci da lokaci na cin ayan nan ba da annabi ma fi bici sahaba ijiri fe ben na bici benue ebo ne za yi dabo ne lamito annabi muhammadu yi yana sallallahu alaihi wasallam bogo musulmi ji kpata ina kyaye ben zamaya annabi muhammadu yi yaji kiyo e na bici na eba annabi gabu ma lawa. ganci ma alulajin akiwe lokaci jahiliya ya kashe akiwe kafin annabi ubena cewa ga a yi na daya bayi na gayi kiyo nina ake alulajin na yani sai na nabi muhammadu bello wa na sallallahu alaihi wasallam mogo jamaji na gayi kiyo ya gana ta zo gano ya fi bici ima na ci ba alula ibn nabi sallallahu alaihi wasallam ga wailul lil aqabi wa butunil aqdami minan nar azaba uga fi abici bokunji na je deni na benuwa ya bayan alulawana nan beniya bici daji butunil aqdam ke ga wayo dole asari da waya ziyo ya zai fi bici ba alulawana ibn nabi ga le zai alum halugwa da nan do ci lugwa mini bici bulanuo nawa shagan gan ga ululu gware wuji ga ulubi ci gwalware wale fahimta zar na je ko e giku be na nabi muhammadu wone sallallahu alaihi wasallam bogo zandoro na be ci ga manyu yo ci ga na lawun tati ibada kaza ko akida kaza na dalili ayan na gonga ziji la ayan nabi kimala ci jima cha gole uja ci kuwa ebuna aya wanda mina yana ga musulmi ji na waje wa lal nga an ya lewe na la ji kan zija ga wala fahimta aya na biyan dole yi da mu kuwa kur'anu gaware wa yattabi ghayra sabilil mu'minina akida wabo ibada wabo mu'amala wabo wade ga mi tukpa na je mu'mini jana so ci gan ni wallahi ma su ga ya ji ne zaji fahimta aya ndoci zai shi mai gima kanta na bi muhammadu na ne fahimta a cana sallallahu alaihi wasallam a jiga mai professor ya ilimi dina. a ga a ga sokoji ya bai zuya da ilimi wa minhum mai yasami ilaik hatta idha kharaju mai indik kalu lillazi na utul ilma ma za kala a anifa zi sokoji ya bai ulul ilmi je sahaba shi bugu jamaji man da sai tuga akida sunna ya jikiya iye fi hofi na gaya kida iyo e ba lulama iye na bici iye na bici ibnu kafir gaga dan e ita al'amari ya radi jin ya jama'an na jo bufe ba zai tiya na na bici wani ga adi da fahimta na Allah ya zane sai bayani ya wurin والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين من وليت أجي والجهاد gani be jihadi ji adagun kafiri ji a kubi ko be yawon ji adagun kafiri shi ma biya ai ba kiya e na shari'a daji bayan harbe gbani na hukuncin idabo hukunci kya ba ma a ulil amri min almuslimin ya magu gun ke bagan da ya ulil amri zai je al'amari ya musulmi ji dagwa bane zai je shi musulmi ji tina barrihim zagurwa shi wa fajirihim to zadidiya shi ila kiyami sa'a arbe lokacin kiyamai kima ya gawa hukunci ya ya gunkun ta zuma ya zoci ja hukunci yo ne da zana arabi ala kiyama ji ebo na shari'u la je halal umu la je wajibi ne ya lami to alokun dana ebo na yanzu yo amma elo zan babu ya tisha kaza guta aduza duza keo adeze zaini na gala tishina aji nje yanzu ya ekun dalo nje yanzu ya ga la yubtilu huma shay'un e yadda ba la hukuncin na kya ba e eh, yadda ba niwa ga zuga zocin na jo isilu haji ya lobe aya isiri sakunye eh, ken do asuye ke me duguro na ko mu caje fitina mu ciko cikin bona ko zuga bo tishin ne ipata kafira yo itsodi di shirika ya kunji bal a tishin ne to aya kayo kendo na neji tiya zamai sayidina ali na ga sayidina ali yau so ga jiki ha a kayan wani mai sayidina usman bal zai je so tishi a ga kaya ga gunkun sai bai izini aina a ga zamu ce wasu ga ya ya wuyi shi ji lafiya ya laitana natula imata dalala saba nabi ga ga ne wani jife shi tina la ilaha illallah a ga sayidina usman ahallallahu damak so ta gewa laji a lalle igowu sai na mawuna mamma ya ganye ga ila ya sa ya sa ya sai bai izini ya zai shi musulmi ji tija abu kan ga ya gizi ja jiki ya ya gizi ja pavo ga yi biri jiki ya yi biri gunku ga la ma shay'un eh dabon hukuncin nawab wala yankudu huma e eh, maddabo da hukuncin na jigwayawa yin fihi ma gana ga kayi hukuncin na yawa bu wuce udabo biya isi di gunkun isi lo haji amma ga ya jiye kuna ya ji la ya ji ya ko e bana saudi a ci ga wani ji kawai dai da visa ga ban inda gwaye fetawa je ga da saudiya ba amma na ga go ga ya fota babu visa na ga mana ga wuce la ya ji ya gita kafiri jago mulaye a allah kiyaye mu ken dona waka visa ci na a aga waka gina waka izina ebe na aga ce na gwaki na ekun na gagun yi kashin wa gun ya wuce kuna musulunci bebe yi na re ekun kici ya musulunci ipa vidi gun kafiri ji to kafiri ji mai ga tun ba ki a gaita mai wazi ya gabi a jikin abi a musulunci a ga ya ga ya za a ga ya kanga na biya juji sawa ji foro ga ji giyo a gwanku to ngole kun ga je na to ata musulmi a mata kafira nan ji kun biya go na dai fitina be fasadi ma maji zai jagun kun irin nan ne ko e kuna ta musulmi bal musulmi je to ga ga nan yin buru zai ji sayyidina ali na jagu na musulmi a ka shaji musulmi zai ji mawa an gi musulmi ja ngole na ji kun to biya ebona aya gada sifa na nabi muhammadu jiye ga e zaji dawne bebe fahimta dini wa galle sallah ya ga sallah ya e e gbai e. amma min yana ga ta ya ga ji zake kana yaqtuluna ala al-islam wa yad'una ala al-awsan musulmi ji gawo aga kafiri ji lugwa aga mushriki ji lugwa ewe fi Nigeria ba kin kafiri da ba bai je waya wani ake adini na aye ba kiyan musulmi ji ba zuma ji bai talaka ji musulmi fi na wadda si side bombing na kawai yin doce ko ni mai duguro ni zayi ba wace wani bambe zai ja ake la takiya na ji logaye da ci ba gba mina lena zagutuwa ni daga university ya mai duguro a gale ko zagutuwa ne lecturer zaguki driver dabo lecturer dabo a ce ga zai jike da ilimin geology na na jada cikin lena to laja na bbc gaga ya kun zagu tsohon leya ne la ta da ya zanne Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un ya fazu maji masallaci sallah su ba wa fi mutu ti shaci tin ya ga agajin agajin ya mali ga sallah ya jama ke sallah sallah democracy demokrasi na jahili na ga ga de ga a eh zai ji democracy na ga ga wani e da be democracy go ga dini bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nga kai da ki da ya alu sunna kai za ta hukuncin da cewa na jin ya tsoca na tiya ga hukuncin na gaga ya tsoca wadda ka bayu ga kafiri wadda je fasiki kan ga kendo ya e zaga yadda e ya ci umala ya ci daga halalli wayana a cara zai ji dokan da cin mala dokan ci ga halalla wawa mi ba a ga ya zaga gunye ba ni wa je za dede a de za kena a a wai zu ga mana wa malu ga ya kwa a ga wadi wa ga lalli uja ni so ciwo ga ya tule su a cara zai bebe dokan da ci na ce so ci le ba wa mawa mi ba na wade kafa jikiya wayu ga kafira ne sai wa ibe akidan ne wa ga da na karo ya ji karo na waje kafira wa ya ne ya bani ga waga ci ki halalliya kawo maga ga ikamatul hujja da bewa gutacci mu ji hutte ga na ta su ko ya yi fahimta wangi ya ji fi fahimta kai da wancan wani su ko kaji mai manyan sai ni ani wani ya tide ekun ezochichi za zadedeo ya da metu etun da diwule fi unci tati muso emina mai ga tuna haki yo ne so ci tati e bodo e ga zo ci za dede be unci mi so ga me adi dede lo ba wa unci kaida musulunca dede bule fi unci tati ubo emina o ga tuna unci wajibi ina e shari'a be be ina matuka daga ji sallah na kendo na hadisi be na bogo jama'in musulmi ji ɓatawa da littafi sunna jaki da gada na akida ga da ta jamaji miniya kungiya na ji manyan ji radiya began nena ga rafi da jau ebe na rafi da jau wasu a ibe akide wace ga yin ji akida ji biyo shi ko akida ya rafi da shi kyanon a la jihada fi sabilillahi hatta yakhruja ridha min ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yunadi munadi min as-samaa ittabi'uhu ga to ga jihadi da baba ne jihadi da baba wa sun jihadi ji tabbata wa yi lokacin na arida ga ya ali ibn musa arida na jajale ijira e ya pako ce tuguta a ga mu ga tiya kanga ya ji jihadi ogogo jihadi ndo ro age ni so ba na giya kawai be to izini ya ezochi kin da sari ya alu sunna jina kawai to ci tsare mun ci ba je da so biya aga sai zai ci gabe yi lokaci na ali ibn musa aga ga tiyana min ya bait jibuda ngote ga sala gobe gobe ya tita chango eji fahimta ko aga zai ci chai daga sama ga itabi'u ya mituwe da gukun ke ba biyu a ga kanga ya jigi ha ya lokun ebona na mini shere tiyabo a ga zandoro na yi tishi na wayi zai yi masu mana za ta sake tule filu gwada bugai zocin na ibada amma a dai masu muna ja sai daga zuriya jiya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a jiga shi ti amma zai dai shi ti kwata ba na ji masu muna wani daga na fuya daga na bugo ke ga ade zai je sa jihadin yana kawai to payin sunna bu sai ali ibn musa ridwa unga tiya amma dai zai je to ya jin amma jin ta tiya kai da shari'a ba nan ga ya jin be ni be tishi ya musulmi jiya tishi wiza mutadini uta ade ga wulli mi so ma guta ba ni mi sun jama'a jama'a guta ga unga yi tu musulmi jo ai da jidu unga yi tu ya musulmi ji kiyabo tu yan pu yo ki mayu musulunci da wani ebe ne gyaga ce yau fitina ga ya jo ya zan da cewa labe zai je lobi na ga lobi na inji fitina ga eji lafiya be kai na be wani ka tishi da shi ba alkhairi da ba 24 hours a ga tishi da kin ba hukuma custom ya police ya soja da ba ba na na yaliyawa shi be guni na wallawa alam wallawa bihi alim so ko gugi fiyo a ga hukumar na ji kpata wutsuwa da na lotuna rayu da shi na yagi na gas mare zan da ci ga ga dagiyan su gi zan da ci wa mu wala da bai bau zan da ci mi zan da ci wawo zan da ci aziki zan da ci wago hukuma da na mai goja aziki to yi gidi sama galaman ji ga kawai fasiki ya e yi, alkhairi na da fasiki shi zo na wuge gan a gade to fasiki <laughs> elida wallahi tallahi billahi illazi sai karatun ya buru manga wa nu'minu bil kiramil katibin fa inna allaha kad alaina hafizin ya imani ji ganbe malaika kira jamu yake kari ya imani ji gade mala'ika na ji zaci waci na alkatibi na je tuna, fa'in Laha, toci ya kajja alahu na hafizi wa lafi zai je tsayi na ina yi sakpata na wa mala'ika na ji ta, a fi hajji a fi haddantun iji ye a tsara yi iji amma ta to tuni ya lona Allahu akbar dalili daga nan ka shi udaba udaba qur'anu ji bayani ayiko ki soko ga gawa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun akika ibe zai ji lakete tsayena tsayene kiraman katibin zacion ci jayo rutuka ci jayo ya'lamuna hadiye kike ma taf'aluna yana je lotuna a gai mala'ika jo bando ceto ci ga izi ya talakal ne a niliyamini wa ƙa'id ma fi min ƙaulin illa ladaihi raqibun atid ga lokaci na almutalakiya a gai mala'ika guba na je karo tuna adana gani bayan aniliyamini adana da kafa gwalo kinwe ya tunguru oji wa ani shimali amade na da kafa gwafin ya wana kinwe tun etun dedeji so ci ga to bugo satu ma ya yalfidu min kaulin endoro ne latin ya gamina etun yo illa ladai raqibun atid malaika da wani tsaye na ya da tun yaji adda gani biyayi endoro ne ya ji na ya lutsa. bugu jama'a musulmi ji waga ya ga mala'ika na jawa wa mini wadda wa na wa gana wato hadisi ya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut addana be yi kan doro bando choto ci gallahu muaqibatun min lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yafzunahu يحفظونه من أمر الله قال له بمعنى توشيه سبحانه وتعالى ويبي مؤكبات ملائكة نجي قوة جوا اتشاني زوانجي أدنا مؤكبات ملائكة يغانا آيات ديان كالتوي نجي سكوات صاينا min bai ne dai a da ya gurobo o mai halfiya madazuma ya fazu na wume amrilla ai ya fazu na wube amrilla na je tsaza wangi be kiyo min amrilla ki ya kwabe min amrilla yo bi amrilla be foro so kwena kendo no be riwaya ndo cho so ko jina foro ga ta tsayi rayuwa na waye jin zai ti amin cho patana tutsa so kwayo re tutsa so kwayo ngala ibnu abbas gaga wuci kondo ci etiyen fasarayin ya fazo na wami amurin Kin kenga na ikri mai gika tun go bayani bene wuji fasarayin min amurin la ga wungayi mala'ikatun ya fazo na humin bai ne dai wa mai kalfihi mala'ika yau ne tsaza wangi a da ya buro yawa madar zumayu fa'iza ja kadarun layi hallau anu amma kadara su kwadabe hallau anu ajawa wa be zawangi accident ga wa faruwa ya wai mu de ga jiwo indo ci da wai malaika mun shiga to shiga ya ba alugwa no je wai. no malaika kaka moto aja abban kan do ce zama shi una be lafiye moto na gabo gango ngun gabo mo ne ki jon su da be waya ga ta ya be waya ba na ciude waya wasu zan do cha su moto zan do ci kaya bu sa moto ba to na je tsawa nan gala a sa tsawa ga lugu ndoro to gwa ngala ngala wati ya lafiyo hmm. kan doro mi ga fa fasara ibnu abbas nan su ka tun ci ku ndo ci driver so na to na gangwa zai ji je facebook na da alaka bai ne zai fi wo biyu ne ndo ci zai fa mashin na agangwa zai wula na tu satade kadara so ko dai na tati za wani dabe kanga ngamala inda cha ja tsami ya zan doce ne uwa ga yasa sawe a sai za dai bukata la ya to ku zabe ah, ah, ah, wannan ga to ga su dai na gamula mula malaika je pawe to na da ga nan jewe a ga la ya ba go kanga e wannan ga alamar ya tsoci inna ma amruhu idza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun yau bogo ga laya kanga galayi su musulmi tu ete ya biye wuce ji ude mana laya na wa da moto ya lazana na wa haka ta wani na wa da na kawana tata lokaci wayan yi to ya tsiri soji ko na je gifi na kawana ko didin ga dan wuya eh ka fitina ga nan ga wale wuce ya gwa ko boroji ko nga ya giza ce sama siba ji ya fi fẹ́ sábẹ̀ gada shi ele ń asiri ya gada gi na ka na wọ́n àjẹ́ àyẹ̀ ń dọ̀wọ́ wallahi tallahi kada su kula biya kacha siri mun sha funa <laughs> la ilaha illallah <laughs> ga qur'an go ma wala yuflihu sahiru haisu ata nasara da tun siri ji ciwa ne yele siri ga wuto boce so kan docha su kwaki ume bugo mai musulmi shi idi kiwo ga soko sokone mala'ika ya tsoyi na titi wiki titi guba ya e tsara yi shi a mai ke tsoa ya e tun yi shi iji fahimta ko? Hmm. hadisi ke wugwa ke dai mala'ika je gaben yana mala'ika je jikin ya e gaben ya e gaben ya ki dalili ga wucin annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisiyan alhimam buhari ga ya ta'aqabu na fikum mala'ikatun bil laili wa mala'ikatu bin nahar mala'ika je jin lobe jin ba yabo ni laji belozi adana adin shiji adin batiji na fi salati subhi wa salati al-'asr mala'ika ya shiji to ye gidiji ajabi ake ba lokacin asubai ganbe lokacin lasari fa yas'adu ilayhi alladhina kanu fikum najda baye bona ajaja je banda ba tsoci najbetun lasari na be lokacin asubana kendo dai so the division of labor dana ajaja gunda ba tsoci fa yas'aluhum tsoci shaju nyaga najada wen ya tsoci na wani ga wato ga kale braguba ko security ga goji gwa da be tun ji soko e wani wuri ya tun ba tun na labiya wuri a ko ga ji jinkiri to aga ke ba a e ke ba lokaci a su baya mai ke ba lokaci ya lasari ga la sallah na jide kiyan wuri muhimmanci hadisi ga ga ti darja ya salla guba ba na ya uji da lokaci wannan so ci caji ne ga wa huwa a'lamu bihim suma di fita al'amari na da ba ku wani be file na jaji bai yi fatar ga kaifa taraktu ibadi ke lu jimi gwa luna wujimi ji na je tete babu bani fa yakuluna atainahum wa hum yusallun wa faraknahum wa hum yusallun ilu agwa feji sallah asuba ida tun afeji sallah yi imalu agwa na ike tun da sallah lasar mm igan bi ayin ida da sallah yi make gambe a yana afe jikin yau afe ji sallah a sawawa ga allawa ya da fayil zai ja da wuya ta gwana hadisin da cike biga inna ma'akum mallayu, fari, yufariqukum illa indal khala'i wa indal jima'i fasayuhum wa aqimuhum akika yi ja pamba be yi iza e ja yo ne gabe yana wato gabe yi wa indal khala'i lokaci ne ya ga ke bokan da wawanta wa inda aljima'i bai lokaci ne ya gai tsoba iyali shi ne mala'ika ji ga wa e eh, gaben ya sai lokaci guban ne bugu annabi ga fasta yiwu e eh, sun zuya wa akrimu wa mai maci e maci amma man shiga ga yatin hadisi ba ci tsuwanna hmm hadisi yan ibnu umar na tirmizi gobe na ga annabi ga iyyaku wa ta'ari me je gamba ya lu e ya vun ji gwamare e ga fe za ya vumare fa inna ma'akum man la yufariqukum ibn e